This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wanda a wannan karan yake watso shirye-shirye kan mitoci 1725 da kuma 60 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta duniyar gizo a kan voahausa.com. Tare da sallama masu saurari barkamu da warhaka, Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake jan rigamar shirin na wannan lokaci. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Isra'ila ta kai farmaki da jiragen yaƙi kan gine gwamnati a zirin Gaza a yau Asabar. Helikwatar Majalisar Zartarwar Gwamnatin Hamas tana daga cikin cibiyoyin da Isra'ila ta auna hare-hare a kansu a safiyar yau. Babu rahotannin farko da suka nuna akwai waɗanda suka jikkata. Farmakin ya biyo mu musayar harbe-harbe tsakanin Isra'ila da mayakan sa kai na Hamas da rokoki har ɗaya rokar daga yankin Falasɗinu ta dira a wani fili a wajen birnin Kudus a wunin jiya Juma'a. nan da nan karar jiniyoyi suka cika birnin na Kudus amma jami'an Isra'ila suka ce babu wanda ya jikkata ko barna ga dukiya. Ƙungiyar Hamas ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Isra'ila dai ta mai da martani ta wajen ba da umarni ga sojojinta na wucin gadi su da mara watakil wannan mataki ne na kai farmakin soja ta ƙasa zuwa zirin na Gaza. Ha kuma israila ta rufe manyan hanyoyi da ke kusa da Gaza. ana fargabar lamarin da yake wanzuwa tsakanin Isra'ila da Hamas zai kai ga barkewar yaƙi gadan-gadan. Kwamitocin Majalisar Dattijai da ta wakilan Amurka sun yi tambayoyi ga tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta Amurka wato CIA David Petraeus kan bayanan farko da gwamnatin shugaba Obama ta bayar kan harin da aka kai kan karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Benghazi ranar 11 ga watan Satumban bana. ‘Yan majalisa sun ce Petraeus ya gaya musu a zaman kwamitocin masu kula da bayanai da ake samu na sirri cewa tun farko ya hakikance cewa akwai hannun wasu ‘yan ta'adda a harin da aka kai a Benghazi. tsohon daraktan ya bayyana haka ne a wani zaman sirri da kwamitocin suka yi jiya juma'a amma shugaban kwamitin kula da tsaron cikin gida kuma dan republican fitakin ya gaya ma labarai cewa iya tunawarsa petres bai hakikance cewa tabbas da hannun 'yan ta'adda harin ba lokacin da ya bayani ga wakilan kwamitin ranar sha hudu ga watan satumba shi kuma dan majalisa Dutch Rappers Baga ya ce shi da iya tunawarsa tun farko Petres ya fito fili ya yi bayani kan yadda harin ya auku. a halin da ake ci kuma kusan mata wakilai a majalisar wakilai ta amurka su goma sha biyu sun bayyana goyon bayan su ga jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya susan rice bayan da wakilan majalisar dattijai biyu yan republican suka bayyana shakku kan dacewar a naɗa ta sakatariyar harkokin wajen amurka kwana biyar bayan harin da aka kai Benghazi Madam Rice ta fito a talabijin ta bayyana harin na Benghazi da cewa zanga-zanga ce ta koyi ga irinta da aka yi a Masar na nuna kiyayya ga Amurka sakamakon Suleiman nan da aka yi a nan Amurka na batunci ga Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Shugaban Amurka Barack Obama da shugabannin majalisun dokokin Amurka sun fara shawarwari da nufin warware matsalar kuɗi da gwamnatin Amurkan ke fuskanta da ake fatan za a kammala nan da ƙarshen wannan shekara. shugabannin majalisun sun bayyana shawarorin da aka yi a fadar white house da cewa masu ma'ana Daya daga cikin abokan hamayar mr obama kakakin majalisar wakilai john bena ya ce ya yi imanin cewa za su iya cimma daidaito kan rage yawan kudade da gwamnati take kashewa a lokaci guda kuma a ƙara haraji a fara shawarwarin shugaba barack obama ya ce tilas 'yan majalisar su ɗauki matakai masu tsanani domin a cimma daidaito a halin da ake ci kuma jami'an fadar House suna tabbatarwa masu sukar lamiri cewa shugaba obama ba zai kau da kai ba kan batun kan yancin bil'adama a lokacin da zai kai ziyara ga kasashe da ke kudu maso gabashin asiya yawa sabara ran shugaban na amurka zai fara ziyarar aiki ta kwanaki uku a kasashen cambodia thailand da kuma bama wannan ne ziyararsa ta farko zuwa kasashen ƙetare tun bayan sake zaɓensa wadda ya nuna irin muhimmancin da gwamnatinsa take azawa ga wannan yanki. ɗaya daga cikin muhimman ziyarar har da gajeruwar yada zango da Mr. Obama zai yi a Bama irin ziyarar ce ta farko ga shugaban Amurka zuwa ƙasar da soja kewa mulki cikin ƙungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama da suke sukar wannan ziyara har da Human Rights Watch wani jami'in ta ya ga muryar Amurka cewa da shugaban na Amurka ya ɗan dakata sai an samu ƙarin sauye-sauyen siyasa a ƙasar tukuna. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. india ta yi sammacin jakadan island a ƙasar domin su tattauna kan mutuwar wata 'yar Indiya a cikin watan jiya wacce aka kiwa aka kimata aikin zub da cike kan dalilan addini a wani asibiti a ƙasar Ireland. Jami'in ma'aikatar harkokin wajen india Mr. Ganapathy ya gana da jakadan island Felin McLaughlin inda ya bayyana damuwa kan mutuwar Savita Halapanava. Ganapathy ya bayyana fatar Ireland za ta gudanar da bincike mai zaman kansa kuma a zahiri kan mutuwar Halapanava. ministan harkokin wajen indiya salman khurshid ya faɗa jiya juma'a cewa yana fatan ka yana fata kare lafiyar uwa yana da muhimmanci kan bin manufofin addini yar shekara 31 da haihuwa halafanaba likitar haƙori ce wacce take da cikin kusan wata hudu kuma tana fama da raɗaɗin ciwo saboda ta yi bari amma duk da haka likitoci suka gudanar da bukatar ta na zub da cikin suna masu cewa ailan ƙasa ce wacce take bin tafarkin katolika kuma muddin yana ɗa yana motsi ko kuma abin da ke ciki na motsi ba za su iya zubar da cikin ba ta mutu mako ɗaya bayan an kwantar da ita a asibiti sakamakon gurbatar jini kwana uku ba mutuwar abin da ke cikin nata iyalan wani ba amurke da 'yan sanda a sudan ta kudu suka tsare shi kan zargin satar mutum ko garkuwa da shi sun bayyana damuwa kan hali da yake ciki suna zargin ana gallaza masa wata yar uwar ba amurkin da aka yi tsare da shi elton mark makabi Sheryl castelin kenan ta ga muryar amurka cewa lafiyar dan uwan nata yana taɓarɓarewa tun lokacin da aka kama shi ranar 14 ga watan oktoba madam kastalin ta ce kwanaki hudu zuwa biyar da kama elton ba a gaya kowa ba har ma da ofishin jakadancin amurka da ke sudan ta kudu ta kara da cewa hukumomin kasar suna kuma tsare da abokin kasuwancin elton mark wani dan kasar iraki mai suna muhammad saba Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Kanci re kanci re प्रीत मेरी साची रुक जा न जा दिल तोड़ के हो कांची रे कांची रे प्रीत मेरी साची रुक जा न जा दिल तोड़ के हो तू जान जा दिल तोड़ के तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे हो तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना वापस मेरा दिल मोड़ के ए ए कंची रे कंची रे प्रीत मेरी साची रुक जान जा दिल तोड़ के हो रुक जान जा दिल To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga Salisu da bayanin rahotanninmu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai magana ne a game da matsalar mace-macen mata yayin haihuwa. Yayin da rahoto na biyu da na uku za su yi magana a game da cutar shan inna. Shiko rahoto na hudu zai magana ne a game da cutar namoniya. don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा ये तेरी गलियां छोड़ के ए, ए, shugaban hukumar samar da lafiya matakin farko na ƙasa dr ado muhammad ya ce hukumarsa da kwamitin sa ido a kan raran man fetur wato na shuwafi za su inganta ayyukan ƙananan asibitoci da ke yankunan karkara ya zuwa yanzu shirye-shirye sun yi nisa da hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa ke yi na inganta ƙananan asibitoci domin kulawa da mata masu juna biyu da yara ƙanana shirin na ma'aikatar lafiya da aka yi wa lakabi da shuwafi zai ba da mahimmanci wajen yin ƙoƙarin rage mace-macen mata masu juna biyu musamman a ƙananan asibitocin karkara kamar yadda dr ado muhammad shugaban hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa ya shaida mani a kaduna abin da muke so mu yi da shi shine mu tabbata cewa duk mace da ta samu juna biyu ko kuma duk mace da ta cika naƙuda in lokacin aihuwa ba ta mutu ba tun da ka san akwai mace mace da ake samu wajen matan mu iyayen kanin mu ƴaƴan mu suka shiga mata suka shiga naƙuda da kuka shirya aiwatar da aikin to aiwatar da aikin da yadda muka shirya shine za mu ɗauki ungonzo eh, wajen dubu guda eh, dubu hudu za mu ɗauki ma'aikatan kiwon lafiya wanda muke kira community health officers na ƙauyuka za mu ɗauke su wajen dubu biyu kuma za mu samu yara kamar mata wanda za mu aje su a ƙauyuka wanda muke kira village health workers wanda su ma za mu eh, tutura su zuwa ƙauyukan nan ah, abin da muke so mu yi da wannan shine muna so mu tabbatar cewa a duk lokacin da mace ta samu juna biyu in ta je asibiti a akwai da zai taimaka mata kuma banda ma ta je asibiti din akwai da zai taimaka mata muna so mu tabbatar cewa mun ba su kayakin ayyuka in mace kuma ta samu juna biyu in sa ta je tana jiran mijinta kayan aihu da suke sa a cikin leda din nan za mu ba da so duk lokacin da ta je asibiti ba sai ta je ta karbi kuɗin sabulu ba ko kuɗin auduga da ke amfani a'a duk wannan tana zuwa asibiti ga leda gashi nan kuma za mu ba da magunguna to cikin wannan sabon program din tsakanin yanzu da dubu eh, biyu da goma sha biyar in allah ya yadda za mu tabbatar cewa mata miliyan ɗaya da biyu mun tabbatar cewa in allah ya so yadda ba san mace mace nan ba. dr sidi ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da shirin shuwafi ne ya ba da tabbacin cewa al'ummar najeriya za su amfana da shirin musamman al'ummar karkara. na farko 'yan katina kwanan baya lokacin da gwamnati ta nada kwamiti na shofi ta ɗauki ambassador kolade da retirement kwantagora su zamanto su ne shugabannin wannan shofi program din wayan mutanen kuma duka najeriya sun san su bisa kan aji gaskiya da kuma aiki da gaskiya so ina son tabbatar maka cewa kuɗin da ake samu na mai kowane wata wannan kuɗin yana tafiya hannun wayan mutanen to su da su muke aiki ina tabbatar maka wannan kudaden da za yi wannan aiki suna ƙasa shi yasa ka ga a cikin ayyuka da maka shirya za mu yi wa'annan training na wa'annan midwives din yana ciki shi yasa ka ga yau kaga muna kaddamar da wannan bayan kwasan ma'aikata kamar midwife da sauransu akwai gyare-gyare da za wa asibitocin na ƙauyuka wanda ake kira primary health care centers bayan gyare-gyare da za masu akwai magunguna za mu saya da za a zuba wannan asibitin kuma ba kamar da da in aka sai magani sai a zo ka ji ana cewa ai magani ya kare ba magani ka tafi asibiti ba ka samu magani ba a wannan shiri akwai shirye-shirye da aka yi wanda za a tabbatar cewa da magani yana ba ma sai ya kare ba da ya kusa ƙarewa za a kawo magani bayan haka banda magunguna kowane asibiti za a sa mata kayan aiki bayan kuma haka akwai kowane primary care center guda hudu wato mallinka ta da general hospital guda daya saboda mai in eh, kamar rashin lafiya ya fi karfin wayannan ma'aikatan namu a wannan primary care centers sai a tura su zuwa wannan general hospital so su ma general hospital za mu gyara su za mu sa musu magunguna za mu sa musu kayan aiki Shirin ya ɗau sahu ne da koyar da jami'an unguwar zoma wato midwives da kuma nurse-nurse, daga jihohi da dama na yadda za su gudanar da ayyukansu kamar yadda ake bukata. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. A gaida Nasiru Yakubu Birnin Yaro. A nan kuma hukumar samar da lafiya matakin farko ta ƙasa ta shirya wata bita ta yini guda ga shugabannin ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi da kuma jami'an hukumar wayar da kai ta ƙasa wato NOWA na jihohi sha biyu da ake samun yawaitar yaduwar cutar shan inna. Alhaji Ado Abdullahi Rano shine ya wakilci shugaban hukumar a wajen buɗe bitar da aka gudanar a jihar Kano kuma na tambaye shi shin ko menene dalilansu na zaɓar waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi domin halartar wannan bita? Federal Government ta hitse tsaye haikanta ga cewa an kawo da wannan cuta, haka su ma jihohi amma idan an zo kananan hukumomi a nan abin yake lalacewa sai ga cewa an je a ƙananan hukuma ba sa ba da haɗin kan da ya kamata a bayar a wayar da kan jama'a kowa a san illar wannan cuta kuma ya fito da yaransa lalle a ba su wannan allurar rigakafi dogon magani ne guda biyu a bakin yaro ba wani abu ne mai wahala kuma kowa tabbatar cewa na magani sahihi ne ba abin da ya same shi so ka shi muka ga cewa to tun da haka ne ba mu kira su jami'an ƙananan hukumomi din wato loka gaman chairman kenan da kuma su ma'aikatan nowa wani gida mun sanin wani kwantar da su cewa mu haɗa kai mu ga lalle cewa an kada wannan cuta tun su ma yan nowa suna da ma'aikatan sa local gaman ko a ina shi yasa muka ga cewa kamata mu zo mu samu kwana guda a yi wannan bita a wayar da kansu wannan ƙananan hukumomi da kuma su na nowa ɗan kowa isan irin hakkin da ke kansa na a cikin kada cuta. Me hikimar zaɓo shugabannin ƙananan hukumomin da wannan cuta ta fi yawa? E dama a nan ne abin ya yi katutu ai. So ka nuna musu ga abin da ake ciki yanzu. kowa ya san abin da ake ciki ta tsaye ga lalle an kai da wannan cuta muka kira shi shugaban chairman na wannan state na wannan jiha na local government shi kuma ya koma zai kira sauran yan uwansa shugaban ƙananan hukumi da sauran a ah, jami'i na nowa su tsaya su ga lalle sun fito da wata hanya da za a wayar da kan jama'a sosai da sosai don kowa ya karɓi wannan magani a kawar wannan cuta da wuri a hukumance kuna ga za a cimma kawar da wannan cuta kamar yadda aka tsere cewa a shekara mai zuwa insha Allah dan yanzu muna amfani da su iyayenmu yayin ƙasa sun shigo ciki su hakimai da dagatai da sarakuna gaba daya da masu unguwanni duk sun shigo kowa yanzu yana bada nasu gudunmuwar sosai da sosai so ina ganin idan har idan mun cewa mun ci gaba haka din Allah da abin da muke fata shine zuwa baɗi a kawo da wannan cuta Alhaji Ado Abdullahi Rana kenan Dr. Sani Gwarzo na daga cikin masana da suka gabatar da makala a yayin taron don haka na tambaye shi ko mai ya haifar da bi bayan da cutar shan inna ta yi a waɗannan jihohi in aka yi la'akari da nasarorin da aka samu a baya? a nawa hasashe da kuma irin hasashe na wanda masana suka yi da dama cewa wannan matsala ta polio daman ta fara kawowa ƙarshe ita kan kanta idan ana ci gaba da yaƙi da ita za a zo ƙarshen ta cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah to amma a ƙasar mu sai gashi an samu jinkiri musamman na wasu daga cikin kananan hukumomi idan ka lura duk ƙananan hukumomin da ake yawan samun wannan zaka tarar cewa akwai rangwame na wajen ba da ƙarfi da ƙaimi wajen ba da ƙoƙari wajen yaƙi da wannan cuta bayanai sun nuna cewa duk ƙaramar hukumar da shugabancinta da kuma ma'aikatanta suka ƙara ba da himma wajen faɗakar da al'umma da wajen jagorancin ainihin alluran na rigakafi sannan kuma suka saka abin da muke kira na rutin immunization shi ma suka karfafe shi za ka ga cewa an samu nasara to yanzu mun yi amfani da irin waɗannan hujjoji da muka gano a wasu wurare inda abin ya aiki shine muka tara ragowar ƙananan hukumomi waɗanda suke har yanzu ba samu wannan irin wannan nasara ba muke ƙala lurar da su muna fata su ma idan suka faɗaka suka yi ƙoƙari nan ba da jima ba za ga su ma an ci nasara kuma ƙasar gaba ɗaya an fita daga wannan ƙangi. mai sauraro zai so ya san shin me yasa wannan cuta ta fa'addaba arewacin najeriya ai abu ɗaya ne kaɗai ƙazantar da take kudu tana arewa mutanen da suke kudu suna da malmala cikin ƙazanta muna yi a arewa amma bambancinmu da mutanen kudu shine su suna karɓar allurar rigakafi mu ko ba mu yi kuma duk inda aka yawaita allurar rigakafi ana karɓar ta ana yin ta a daidai yadda ya dace to za ka tara kwayar cutar nan ta ragu ko mu a arewan idan ka kalli shekarun baya da da ba a yi kwata-kwata da yanzu da ake yi ana ƙara samun nasara ai za ka ga cewa kwayar cutar ta ragu gaba da yawa to amma raguwar ta bai kai matsayin da zai yanke yaduwar ta ba so idan muka ƙara himma mun kawo gabar da yanzu nake sa ran in Allah ya yarda an kusa a yanke yaduwar ta ma gaba ɗaya mutane na hasashen cewa ma'aikatan ma da kuke ɗauka domin gudanar da rigakafin su ma suna taimakawa wajen rashin kawo dakile wannan cuta a najeriya wannan mataki kuke ɗauka na ganin kun ɗau ma'aikatan da za su bi loko da saƙo domin ɗiga wannan rigakafi to a yayin da mutum yake aiki na kiwon lafiya na al'umma a mataki na al'umma akwai abubuwa da yawa da za su rinka bujirowa kuma idan aka samu sababbin larurori da kuma sababbin ci gaba dole ne a ci gaba da ilmantar da ma'aikatan nan su masu zaman cewa suna bibiyar aikin yadda ya dace saboda haka an yi kokari wajen faɗakar da ma'aikata da kuma ilmantar da su da yawan yi musu bitoci da yawan yi musu tishi akan sababbin makaman aiki yadda zai inganta aikinsu kuma mun ga amfanin wannan a wurare daban-daban saboda haka yanzu ƙananan hukumomi su ma muna ƙarfafa su ba ma wai farkar da al'umma ba hatta ma'aikatan yaƙi da wannan cuta su ma i zamana ce ana ana ƙare musu bita ta inganta aikinsu ya zuwa yanzu mutane nawa ne a najeriya ke dauke da wannan cuta kuma a wace jiha ce aka fi samun wanda suka fi kama da wannan cuta kuma wanne mataki aka dauka na ganin an shawo kanta a wannan jihar to yanzu a gaskiya ba na tare da alkalaman lissafi na wannan da ba kuma ba na son ne kuskure amma abu ɗaya zan gaya maka cewa har yanzu arewacin najeriya ta fi ko'ina yawan masu wannan kuma a cikin arewacin najeriya nan jihohi goma sha biyu ne a jihohi goma sha biyun nan ƙananan hukumomi kalilan ne ga sunan mun tara yawancinsu a wannan ɗakin taro yanzu sun zo muna bita da su muna sa ran idan sun koma za su yi amfani da wannan ƙarin yunkuri da ƙarfafawa da aka yi musu da kuma ƙarin sababbin bayanai na yadda za a yaƙi da wannan cuta so muna sa ran idan suka je za su yi amfani da wannan ilimi wajen shawo kan wannan kana ga za a kawar da wannan cuta a shekara mai zuwa kamar yadda aka kimasta ai abin da na hasashe ya nuna cewa idan har aka yi rigakafi kyakkyawa kwakwara aka yi kamar nan da wata shida zuwa 'yan watanni da suka gota haka kaɗan za a samu gagarumin nasara da kafin wannan lokacin ma mu da kanmu za mu ga poliyan ta ragu kuma a wannan lokacin ina kyautar san poliyan ta tafi in allah yadda. dr sani gwarzo kenan sama da yara miliyan ɗaya da dubu ɗari uku aka ɗigawa rigakafin cutar shan ina a jihar maraɗi da ke jamhuriyar niger a wani gangamin yaƙi da cutar da aka gudanar na kwanaki hudu yi shahi kwana hudu ana dashin maganin ciwon sha'in na duka faɗin jihar maradi kamar da ka sani ne zagaye ne wanda ya shahi kasa duka to ga sakamakon eh, da muka kare zagayen mun ƙasa ma yaro eh, miliyan guda dubu hamsin da shida da ɗari uku da sha tara su ne eh, sakamakon shi ya kama muka samu kishi ɗari da uku cikin ɗari. yanzu a ci wannan sakamakon da ku likitoci? eh masha Allah saboda abin da yasa muke sa ran mun samu sakamako mai kyau tunda akwai 'yan zagaye da muke aika to 'yan zagaya nan suna duba gidaje sun kamu sakamakon cewa kamar sun samu ɗigo uku ne da wani abu cikin ɗari yaran da ama ba kenan don aka kirga yaro ɗari za a samu uku ba ama ba don kirga yaro ɗari za a samu uku ba ama ba me ka wannan matsala kenan eh shi dama wannan matsala dole a same ta saboda akwai lokacin da wasu yaran lokacin da aka je ba su nan sun hita kuma da an riga an kirga su kuma an sake dawowa a yi bita ba a tarda su in ma dai uwar ta ta wajen wani suna wani gari in ma dai ko sun ta wani ko ta wani wata makaranta haka kuma akwai wasu wanda kuma sun ta sun yi balaguro na sun ban magarin ma kenan dole za a samu dama na yan ratai ba a yi samun ɗari bisa ɗari hakan na anket amma na sakamako da muka bada ai kaji da na ce muka hiyar da ɗari ba muka samu tunda sakamakon na ɗashi daban sakamakon kuma na zagaye na anket masu zuwa gida gida su duba su gani shi wannan sakamakon shi ma da banki kenan wani bi suna zuwa da dani ko suna zo ba da dai ba yanzu ta kamar za a ce ku likitoci burin ku ya cika eh insha Allah burin ya cika gaskiya kwarai ma Eh, muna sa ran in kowane zagaye muna samun shi kamar haka balle ma musamman ga zagayen kamar masu kiyawan nan ma mun samu ya ragu kwarai ma sosai sosai ma ba kama eh, wancan zagayen ba muna sa ran in ka ci gaba haka za a samu eh, sakamako mai kyau insha Allah a ciyar malam ya kulado kwamishina mai kula da harkokin allurar rigakafi cikin jihar maraɗi babbar godiya ita ce kuma tana nasaba da waɗansu ƙwayen ɗaya da su gane ba da 'ya'yansu ga wannan ɗashi ba tare da wata tankiya ba ko da ma an samu waɗansu suka to hakan shina da ragowa saɓanin waɗansu uwaye da suka ƙiya a shawar ta gabata kuma likitoci za su ci gaba da waye kan al'umma shi'ai mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar a gaida shi'aibu mani hukumar samar da lafiya matakin farko ta kiyasta cewa akalla yara dubu ɗari da talatin ne ke rasa rayukansu a duk shekara sanadiyar kamuwa da cutar pneumonia. Pneumonia cuta ce da take shafar huhun dan adam a yayin da dan adam ya haɗu da kwayar cutar kuma cuta ce da take yaduwa ta hanyar shakar iska ko musayin numfashi ga mai ɗauke da nau'in kwayar cutar. Hukumar kula da lafiya a matakin farko ta ba da wata ƙididdiga da ke nuni da cewa akalla yara masu matsakaitan shekaru dubu ɗari da talatin ne ke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da wannan cuta a duk shekara. Dr. Aliyu Shehu Ibrahim na sashin kula da lafiyar al'umma a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya yi ƙarin bayani dangane da cutar pneumonia. Pneumonia dai watan ciwo ne da yake shafan hunhun dan adam yayin da dan adam ya haɗu da ƙwayar cuta wanda akwai ƙwayar cututtuka daban-daban amma wadda dai muka fi sani wadda tafi janyowa ita ce ake kiranta nemo ko kai bacteria wanda ake samun ta yayin da dan adam wani yayi tari ya fitar da ita wani kuma zai iya ɗauka ta hanyar numfashi shi ma ya samu wannan ƙwayar cutar a cikin hunhunsa. Yaya alamar cutar pneumonia take? Alamomin cuta na pneumonia ya haɗa da tari zaka ga mutum yana yawan yawan tari sannan kuma akwai zazzabi bayan zazzabi kuma wani yakan zo da ciwon kirji wani lokaci kuma har yakan kai ga wahalan numfashi sanadiyar nimoniya da ta shafi hunhun dan adam ta ya za a magance ta a magance pneumonia mutum idan yaro ya samu pneumonia ko da babba ne za a zo asibiti to bayan mun dauka labarin abin mukan yi gwaje-gwaje daga ciki akwai gwaji mukan yi ma na kaki akan yi na kirji da kuma makamantansu so eh, kamar hoton kirji da sauransu to bayan an gama sai a bada magunguna magunguna kuma yawanci antibiotics muke bayarwa amma antibiotics ya danganta ga bincike da likita yayi ne zai bada antibiotics mai kai shin wani hanyoyi ne na rigakafin wannan cuta yayi akwai ta hanyar da za su a kare wannan pneumonia din akwai rigakafi wanda muna sa ran sha. Allah za ta iya zuwa Amina Kano teaching hospital to amma fono a cikin alluran da muke ba a babu na pneumonia a yanzu amma akwai ta kasashen duniya suna ba da ita mu ma kuma Aminu Kano teaching hospital ana iya kokari yanzu a gani yadda za a samu ita wannan rigakafi na nimoniya da za a dinga yi domin kariya ga ita cutar pneumonia cutar nimoniya na ɗaya daga cikin cututtuka masu saurin hallaka ƙananan yara a Afirka Baraka Bashir daga muryan Amurka daga nan Kano a Najeriya a gaida Baraka Bashir मुस्कुराए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है To masu sauraro za mu da sa'aya nan sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है gaishe ku abinda kuma ya sauka kenan wannan jiko yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fatar alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.